wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha hudu ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da 26 ga watan Fabrairu shekara ta 2021 muna cikin karatun littafin fasulul kitab fi zikiri a hambil firakil islamiyya yau za mu tashi shafi na 68 muna cikin magana ne akan 'yan mushabbiha wato mutanen da suke kamanta Allah subhanahu ta'ala da halitta suna jingina ma wato Allah subhanahu wata'ala siffofi irin na halitta an gane ku to muna cikin tattaunawa yau za mu tashi shafi na 68 daga sama na'am Rahim. bismillahirrahmanirrahim Rahim. wa qala shaykhul islam rahimahullah shaykhul islam ibnu taymiya Allah ya masa rahama ya ce هذا اللفظ بعينه أن الله جسم له طول وعرض وعمق wannan lafazi ainihinsa na cewa wai Allah jiki ne yana da tsawo yana da faɗi yana da zurfi Auwalu man urifa annahu qalahu fil islam shuyukh al imamiyya farkon wanda aka san ya faɗi wannan magana a cikin musulunci wato sune manya-manyan malaman shi'a imamiyya ka Hisham bin al-Hakam wa Hisham bin Salim kamar Hisham bin babban malamin Shi'a ne da Hisham bin Salim kama taqaddama zikru kamar yanda ambatan shi ya gabata وهذا مما اتفق عليه نقل الناقلين للمقالات في الملل والنهل wannan shine abinda ainihin kirantowa masu kirantowa an kirantowa masu kirantowa ga ainihin bayani akan firak an gani su ne makalat masu bayani akan firar dangane da abin da ya shafi almiral wa nihal in jami'i tawaif eh wannan shine abin da suke ittifaki akan nakaltowa an gane ai dukkan malaman da suke magana akan kungiyoyi wanda suka yi rubuce-rubuce dangane da aƙidu eh wato sun yi ittifaki akan cewa farkon mutanen da suka fara siffanta Allah cewa Allah yana da jiki Allah ta'ala jiki ne wai ya yana da tsawo yana da faɗi, yana da zurfi Ƙaulan wahidan babu wani saɓani, malaman shi'a su suka fara gina wannan aqida ɗin an gane wannan na'am misal wa isal warraq wa zarqan misalin daga cikin malaman firak din akwai isa al warraq da kuma zarqan wa ibn nawbakhti wa abul hasan al-ashari da ibn nawbakhti shi wannan ibn nawbakhti babban malamin shi'a ne shi ma ya yi littafi dangane da firak kamar yadda ainihin bagadadi ya yi littafi dangane da firak sannan kuma shaharastani shi ma ya yi littafi dangane da firak shi ma wannan babban malamin shi'a naubakti shi ma ya yi littafi mai suna firaku shi'a kuma ya yi bayani akan sauran akidu to shi din nan shi ma ya yi bayani cewa shi'a su suka fara ƙirƙirowa, suka fara gina ka'idan nan cewa Allah ta'ala jiki ne yana da tsawo yana da faɗi yana da zurfi وابن ah, هزم wa وغير haula. da kuma ibn hazm da kuma wato shahrastani shahrastani akwai abul hasan al-ash'ari ko shi ma yayi rubuce rubuce a littafin sa maqalatul islamiyyin sannan ibn hazm shi ma yayi yayi wannan bayani a cikin al-fasl fil bilal wan nihal sannan shaharastani ba shaharashani ba a gyara shaharastani shi ma ya faɗi haka a cikin littafinsa almilal wa nihal wa nuqila zalika anhum kuma an ciranto wannan daga gare su huwa mawjudun fi kutubil mu'tazila wa shi'a wal karramiyya wal ash'ariyya kuma wannan magana in ji ibnu taymiya akwai shi a cikin littattafan mu'tazilawa da littattafan su kansu yan shi'a da littattafan 'yan karramiya da 'yan ash'ariya wa ahlul hadith wa sa'ir ta'if da kuma ahlul hadis da sauran kungiyoyi duk sun yi rubuce-rubuce sun tabbatar da wannan magana da muka faɗa wa auwalu awwalu man qala inna lillahi jismun ishamu ibn hakam suka ce farkon wanda ya fara cewa lallai Allah ta'ala jiki ne shine wannan babban malamin shi'a din hisham ibn hakam قلت سنتشي ثم جاء بعد هؤلاء رجل منتمن بالزهد sannan sai ya zo bayan wa'annan rajulun mutanen bi zuhud mutumin da ya yi zurfi a cikin matsala na gudun duniya an gane ai mutumin da ya yi zurfi ya shahara a kan ainihin gudun duniya amma kuma amma kuma ilm yana da ƙarancin ilimi an gane ko yayin zurfi kan gudun duniya amma kuma dangane da ilimin addini yana da karancinsa. sa waje ma sha min kulli mazhabin dhigsa hakika ya yanko ya yanko daga kowane mazhaba sai dan yanko wani jumbuji an fahimci wannan ko ya yanko daga daga shi'a ya yanko daga daga ainihin hawarij ya yanko daga sufaye ya yanko daga kowace mazhaba ya yanko wani aƙida daga cikin aƙidunsu هذا الرجل يقال له أبو عبد الله بن كرام السجستاني وانا متمن أنا كيران شي أبو عبد الله بن كرام السجستاني أنا هنا هو شيني شو قبان ين كرامية نعم قدماء الرافضة ايتو واتو واتو قدماء na ainihin shi'a wato daɗaɗɗun malaman shi'a malaman shi'a na dada كما سبق البيان أن أئمة الرافضة هم أول من اخترعوا مذاب التجسيم كما يندى يقباتا يندى بياني يقباتا للي شوى قبلن شيئة الروافد سولي فرقون وندس كيرجرو مذهب التجسيمي نشوى الله ينادى جكير نهلتا فإن هذا المذهب أي وصف الرد بالعيوب والنقائص للي وانا مذهبا أي سبا تأبنجي da aibubbuka da kuma na ƙasa al-mutadammina tashbihu khaliq bil makhluq fi sifatin nafsi wanda ya kunshi kamanta mahalici da halittunsa a cikin siffofi na naƙasu kamar a ce Allah ta'ala wa iyaz billah a jingina masa cin abinci a jingina masa bacci a jingina masa gajiya duk irin wannan magana an samo daga cikin manya-manyan malaman shi'a na da an gane wannan ko duk wani siffa wanda dan adam ke da shi to sun jingina irin wannan sifa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sun ce Allah yana da ciki kamar yadda dan adam ke da shi Allah subhanahu wata'ala yana da baki Allah yana da kaza suka jingina ma Allah sifofi irin na halittu wa iyaz billah aw tashbihu eh, makhluq bil khaliq fi ma huwa min khasa'is al ilahiyya sannan wani lokaci suna suna yin tashbihin wato halitta da shi mahalicci a cikin abin da yake daga cikin khususiyya na Allah wato abin da yake ya keɓanta ga Allah kawai sai su jingina ma halitta ya aksaru ma ya kunu fi shi'a to irin wannan mafi yawa yana kasancewa ne cikin yan shi'a galiban yan shi'a su suke yin haka wa hadhihi aqidatu salafihim bi ittifaqin nas wannan shine aqidan magabatan su da haduwar mutane gaba daya babu sabani fada in kana binciken aqidan salaf na yan shi'a yan shi'a salaf din su mushabbiha ne su mujassima an gane wannan ko نعم فلا يوجد طوائف الأمة أشنع في الهلول والتمثيل والتعطيل wato ba a taɓa samu ba a cikin ƙungiyoyin al'umma waɗanda suka fi muni a wajen hulul an gane ko da kuma tamsili da ta'dili mimma yujadu fihim kamar yadda ake samu cikin yan shi'a menene ma'anar hulul shi hulul aqida ce mummuna aqidan da ke cewa Allah subhanahu wataala yana sauka cikin jikin bayi cewa idan mutum ya dage da ibada ya dage da nafilfili ya dage da zikiri ya dage da kusancin Allah a nan wajen Allah ta'ala zai yarda da shi in Allah ya yarda da shi sai Allah ya sauko a jikinsa an gano wannan ku Allah yana sauka jikin bawa in ji su wa'annan 'yan shi'a din idan bawa ya dage da kusanta zuwa gare shi kuma Allah ta'ala ya yarda da shi wannan shine aqidan hulul an gane wannan ko sannan kuma akwai aqidan ainihin tamsil aqidan tamsil shine musalta Allah ta'ala da halitta kace Allah yana magana irin na halitta Allah yana da fuska irin na halitta Allah yana Allah yana da hannu irin na halitta idan mutum ya musalta Allah da halitta sai ya ce yayi tamsili wa ta'dil shi kuma ta'dili shine kore sifofin Allah a ce Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah bai daidaita kan al'arshi ba Allah ta'ala ba shi da hikima Allah ba shi da kudura Allah ba shi da irada to wannan shine ta'dili kore ma Allah sifofinsa na kamala ba a taba samun wata kungiya da ta yi zurfi cikin wayannan abubuwa ba min ma yujadu fihim kamar yadda ake samu cikin wayannan yan shi'a din rawafid ومن هؤلاء الفرق على سبيل المثال لا الحصر daga cikin wayannan kungiyoyi akan hanya na misali ba wai iyakan cewa ba al-awwal al-bayaniya na farko akwai yan shi'a wanda ana kiran su yan bayaniya kuma atba'u bayanu bin sam'an su ne mabiya wani mutum mai suna bayanu bin sam'an za'amu anna ma'budahum insanun min nurin ala surati al-insani fi aba'i su sun raya cewa lalle abun bautansu wani mutum ne daga haske an gane mutum ne wanda yake daga haske yake kuma akan suran dan adam a cikin gabobinsa wato duk gabobinsa gaba ɗaya irin na dan adam ne bambanci shi da dan adam kawai shi yana haske ne shi daga haske yake wa annahu yafna kulluhu illa wajhuhu kuma wannan abun bautansu din yana karewa duka sai dai fuskan shi kawai an gane su komai na karewa daga gare shi sai dai fuskan shi sun dogara da doron nasir alkur'ani inda Allah ta'ala ke cewa kullu shay'in halikun illa wajhahu kowane abu zai halaka sai dai fuskan Allah sai suka fasala shi anan cewa kowane abu a duniyar nan zai halaka fuskan Allah ne kawai ba zai halaka ba saboda haka Allah da suke bauta ma komai zai halaka tare da shi sai dai fuskan shi ne kawai zai ragu an gane wannan ko to kaga sun manta da kuma ayan nan da Allah ke cewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika duk abin da ke doron ƙasa zai ƙare amma mai zai rage wa yabqa wajhu rabbika fuskan ka zai ragu sai aka ce mai zul jalali wal ikram kaga wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram sai aka ce ubangijin ka zai wanzu sai aka kawo kuma zul jalali wal ikram kamar an ce ne wa ya buƙa sun jalali wal ikram Allah ta'ala shi kaɗai ne zai wanzu an ambaci wato an ambaci siffar Allah fuska ana nufin Allah ga baki ɗaya shi yasa da ya ce wa ya buƙa wajen rabbika sai kuma ya ƙarasa ya ce wa ya buƙa zul jalali wal ikram kaga in ka cire wannan waje hudin fadar din shi ne me zul jalali an gane fuskan ubangijinka zai wanzu Allah ya kira fuska yana nufin dukkan shi gaba ɗaya shi yasa sai kawo zul jalali amma da ya kawo shi da zil jalali wa ya buƙa wajen rabbika zil jalali da zai zamanto wannan zil jalali ne siffa ne na na ubangiji da fuskan ubangijin ka zai wanzu shi ubangijin nan ma'abocin daraja da kuma karamci sai ya zamanto fuskan fuskan Allah mai ma'abocin daraja da karamci ne zai wanzu amma nan sai ce fuskan ubangijin ka zai wanzu shi ubangijin ka shi ubangiji ma'abocin shi Allah zul jalali wal ikram ya kawo shi da zu ya zama to bazal na wancan kamar yana gaya ma ubangiji ma abocin daraja da da karamci zai wanzu gaba sa an gano wannan ko da ba ka aushi da zu ba da ya samu nasara wajen gina gidan shi ina fatan gano wannan saboda haka anan wajen malaman sunna sun yi ittifaki Allah ya ambaci fuska ne yana nufin gaba ɗayan ɗayansa kamar yadda ake cewa wa anfiqu fi sabilillah wala tums wala wa an fi gofin sabilillah wala turqu bi aydikum ila tahluka ku ciyar fi sabilillah kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka kaga nan wajen an ambaci hannu ana nufin wala turqu bi anfusikum ila tahluka ko kada ku jefa kawukanku zuwa ga halaka zalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bizallami lil abid wa anna allaha laysa bizallami lil abid to nan an ce wannan saboda abin da hannayen suka gabatar shi nan hannaye ne kawai suke gabatar da aiki eh? kaga nan wajen an ambaci hannaye ana nufin gabaki ɗayan ku to balantana shi wancan aya zul jalal wal ikram badal ne na wannan waye baka wajen rabbika sai nuna ubangiji ne gabaki ɗaya an gane kuma Allah subhanahu wata'ala yana da alhamdu al-mutlaq kamar yadda muka yi bayani tunda Allah yana da alhamdu al mutlaq in ya zamanto wani sashe daga cikin siffofin shi Allah zai rasa su shin Allah ya zama to kammalalle kenan kaga Allah ya zama to na kasashe to amma Allah ta'ala an ce alhamdulillahi rabbil alamin kuma an ce wala hamdu fil ula wal Allah yana da siffa na yabo a nan rayuwar duniya da kuma lahira tunda yana da siffa na yabo a duniya da lahira to in ya zama to komai zai kare daga cikin siffofin Allah sai dai fuskar shi kawai zai ragu duk wani abu na siffar zai kare shin Allah ta'ala yana da yana da yabo kenan a duniya da lahira Allah zai zama to ba kammalalle bane shi to shi wannan bawan Allah ubangijin da yake bautawa ba kammalalle bane shi ubangiji ne wanda komai yana karewa sai dai fuskar shi kawai gaba daya an gano wannan ko to kaga wannan mutumin aqidansa kai tsaye aqida ne na kafirci yayi inkarin nassin alqur'ani ya yi inkarin hadisan manzo sallallahu alaihi sallam to nan da ake cewa komai zai kare ana nufin halittu gaba ɗaya za su hallaka ubangiji ne kawai zai wanzu a gane to shi wannan bawan Allah sai nuna hatta Allah subhanahu wata'ala wani abu zai tauye daga cikin sifofinsa wa iyaz billah am asaniya ah. al-mughiriya na biyu akwai yan mughiriya atba'u al-mughira ibn ajali sune mabiya mugira bin sa'id al-ajali زعم أن معبوده على صورة رجل على رأسه تاج shi ya raya cewa lalle abin sa yana kan suran mutum ne kuma a kan shi akwai kambe irin abin da ake sa wa sarakuna din nan na sarauta wa anna a'dahu ala suwari hurufil hija cewa lalle gabobinsa suna kan surori ne na hurufil hijaiya ina ba ta gane gabobin Allah suna kan irin su alifun ba'ul ta'un haka gabobin suke to kaga wannan to wannan mutumin waye gaya mai haka a cikin wani aya ya samu wannan a cikin wani hadisi ya samu wannan kaga wannan sun gina hukuncin su ne da san rai ko baka ba wanda su ahli sunna suna gina ainihin hukuncin su ne a cikin alqur'ani da kuma sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi wa in tadaitu wa bima yuhi ilayya rabbi ka ce musu in na bace na bace ne kan san raina in kuma na samu shiriya na samu shiriya ne saboda abin da ubangiji na yi min wahayi an gane to yanzu cewa da ya yi ubangijinsa wato gaɓoɓinsa suna kan sura na ainihin huruful hijaiya a cikin wani aya ya samu wannan magana na fatan gane wannan to kaga wayannan mutane suna da aqida na ainihin kamanta Allah da halitta kaga huruful hijaiya ai halitta ne kuma sun kamanta Allah da shi na'am as-salisatu wal hishamiyya sannan na uku akwai yan hishamiyya atba'u hisham ibn al-hakam sune mabiya wato babban malamin shi annan mai suna hisham bin hakam kana yaqisu ma'budahu 'ala an-nas ya kasance yana kiyasta abun bautan shi ga mutane yana kiyasta abun bautan yana nuna musu abin da nake bautawa ga irin siffan shi وكان يزعم أن معبوده سبعة أبشا أشبا ya kasance yana raya cewa abin bautansa tika bakwai ne haka wato abin bautan Allah tika ne guda bakwai girmansa na fasan gani wa iyaz billah bi shibri nafsi kuma da irin tikar kanshi da kanshi shi malamin ke cewa irin tika na haka guda bakwai haka Allah yake wa iyaz billah Ya yatala'la'u kama tatala'la'u an-naqratu bai bayda wato yana yana yana haske kamar yadda dugo fari yake yin haske min kulli jani ta kowane bangare an gane to kaga wannan abin da yake bautawa nashi daban namu daban wa iyaz billah Na اليونسية نهدو اليونسية atba'u Yunus ibn Abdurrahman al-Ummi sune mabiya wani babban malamin Shi'a mai suna Yunus ibn Abdurrahman al mutumin Qum a ina yake na Iran yanzu eh zama anna hamalata arshir rahman yahmilunahu wato ya raya cewa mala'ikunan da suke daukar al'ashin al'ashin Allah mai rahama suna ɗaukar Allah subhanahu wata'ala wa in kana wai duk da Allah ya fi karfi duk da cewa Allah ya fi karfi amma su mala'ikun nan masu rike al'arshi su ke daukan Allah kaga shi ma wannan yana daga cikin ƴan mushabbiha ya kamanta Allah da halitta wa iyaz billah al-khamisatu ash-shaytaniyya na na biyar wato akwai wasu ƴan shi'a ana kiran su shaytaniyya atba'u shaytani taq mabiya wani dan shi'a da ake kiran shi shaytanu taq زعموا أن الله تعالى لا يعلم شيئا قبل أن يكون wato ya raya cewa lallai Allah ta'ala bai san wani abu ba kafin ya kasance hatta yakun sai abin ya faru Allah zai sani a gani su anasu wato Allah bai san wani abu ba sai abin ya faru sa'annan Allah ya san da shi kaga mutumin da ya faɗi wannan koda yana sallah yana azumi yana zakka yana aikin haji ya fita musulunci an gane wannan inna la alaihi fil ardi wala fi sama lalle Allah ta'ala babu abin da ke boye ma Allah a doron ƙasa ko a sama ko to ka ga su sun ce din nan wai Allah ta'ala bai san wani abu ba sai abin ya faru Allah yana cewa ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bihi ilma Allah ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke baya gare su da Allah ya sani me ma'ana abin da ke gaba gare su wato abin da zai faru nan gaba Allah ya san da shi wa ma khalfahum abin da ya riga ya faru a baya Allah ya san da shi ina fatan gane wannan babu wani abu wanda zai faru ko kuma abin da ya riga ya faru wanda Allah ta'ala bai san shi ba an gane wannan amma yana cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala allahi yasir an gane wannan ko to saboda haka shi wannan bawan Allah yana da wannan aqida kaga ya kamanta Allah da halitta mu halittu mu ne wanda ba mu san wani abu ba sai abin da ya faru kafin ya faru ba mu san shi ba an gane wannan ko Allah ta'ala kuma inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-gais wa ya'lamu ma fil arham Allah ta'ala a wajen shi ne ilimin tashin kiyama yake kuma Allah shi ke saukar da ruwan sama kuma wa ya alamu mafi arham Allah ya san abin da ke cikin mahaifa namiji ne ko mace rayayye ne ko matacce kaga shi kenan ya san abin da zai faru nan gaba wa ma ta dari nafsun ma za ta kasibu gada babu wata rai da ta san abin da za ta aikata gobe amma Allah kenan ya bi Allah ya sani wa ma ta dari nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai da ta san a wani gari za ta mutu amma Allah ta'ala ya sani an gane wannan ko to kaga wannan ya nuna mana wa'annan bayan Allah sun kamanta Allah da halitta tunda mu din nan duk abin da zai faru sai ya faru za sani kuma wani lokaci ma abu zai iya faruwa har ma sai ya dade sannan mu ji labari ko to su a wajensu haka Allah yake na'am wa anna ilmuhu muhdathun ka ulumil ibad kuma sun ce ilimin Allah fararre ne kamar ilimin bayi ilimin Allah subhanahu wata'ala fararre ne sai abin ya faru sa'annan Allah ta'ala ya sani kamar yadda su ma bayi sai abin ya faru su sani to wannan bawan Allah menene amfanin sallan shi menene amfanin azumin shi me amfanin zakan shi kaga wannan in ka duba kafircin su ma baya bukatar tawili kafircin shi karar ne misali an gano wannan ko na'am as-sadisatu al-jawaribiyya sannan na shida akwai wasu 'yan shi'a da ake kira jawaribiyya atba'u Dawud al-Jawaribi sune mabiya wanda rikakken malamin Shi'a ana kiran shi Dawud al-Jawaribi asbata li ma'budihi jami'a a'dha'i al-insan wa yazla ya wa abin bautansa dukkan gabobin mutane duk wani gaba wanda dan adam ke da shi ya tabbata ma Allah wa yazla wa kana yaqulu a'funi anil faraji wal lihiya ya kasance yana cewa ku yi min afuwa ku yi min rangwame game da farji da kuma gemu wato shi ne kawai abin da yake jin nauyi ya jingina wa Allah an gane idan mutane suna mai tambaya zaki da Allah kuma rangwame ka kuma tsamin da wannan tambaya ila idan aka takura mai zai baro ta ina fatan gane wannan in aka matsa mai zai baro ta shi shi yasa ke da Allah ku dan mun rangwame ina tunawa da wani wani munazara da aka taba yi tsakanin wani dan Qur'aniyun da wani ahalu suna. shi dan qur'ani yake cewa idan mutum ya aikata zunubi kawai zai dawoma a cikin wutan jahannama ne babu maganar ceto gobe kiyama duk mutumin da ya yi zunubi kafiri ne shi to shikenan ana tattaunawa yana ta kawo shubha shi wannan dan qur'aniyun din shine sai shi malamin sunna din sai ya kawo mai wata shubha shi ma ya kawo mai wata wata hujja da zance yake ce masa yaya za ka fasara ayan nan sai inda ga cewa annabi adam ya saba ma ubangijinsa sai inda ga cewa menene fa asa adamu rabbahu fagawa wa asa adamu rabbahu fagawa ko wa asa na'am inam eh, fa asa adamu rabbahu fagawa annabi adam ya saba ma ubangijinsa sai ya hallaka an gane ku yace me zaka fasara wannan sai ce a lokacin da annabi adam ya saba me matsayinsa musulmi ne ko kafiri sai shi wannan dan ƙul'ani yake cewa malam ibrahim wannan magana ka batta ban santa ce a ina tambayan ka ka ce saban Allah kafirci ne to Allah ya ce fa aswa adamu hufa gawa to lokacin da annabi adam ya saba ubangiji sun menene matsayin sai ce malam ibrahim kamar wannan magana ina batan gane wannan to shi kuma malam ibrahim ya matsa yana ta takurawa kuma sai wannan dan ƙuranu ya ga cewa to wannan bawan Allah fa so kamar ya ƙure shi kenan ko ba ko ba gaskiya ba in yana ta jito mai da wannan magana in ya kasa da amsa to zai zama to duk sauran shi da ya kawo sun rushe to sai Malam ibrahim ya ce to ina dai ƙara mai kama ni dai ka gaya mun matsayin annabi adam lokacin da Allah ya ce fa aswa adamu rabbahu sai ce malam ibrahim lokacin kafiri ne shi ci gaba yake lokacin kafiri ne shi ci gaba ce wato kenan annabi adam kafiri ce ban ce ba <laughs> to shi shi abin ya masa nauyi to amma amma malam ibrahim ya takura mai yace ban ce ba shi to a dawo da magana ka faɗi wannan magana din ina fatan gane wannan to wannan shine abin da wannan bawon Allah ke cewa ka dan mun afuwa da Allah dangane da yawa maganar gemu da maganar farji in suka matsa mai zai ce yana da shi wa iyaz billah an gane kansu takura mai da wannan magana shi ya jingina ma Allah duk wani irin sifa ina fatan gane wannan to kaga irin wannan ka duba mutanen nan wato su ne fa asalin musiba da ya shafi musulunci ga baki daya duk wata musiba da ta shafi musulunci gaskiya tana da alaka da aqidan shi'a yan shi'a hakika sun cutar da musulunci da musulmi sun daɗe kuma suna cutarwa kuma har yanzu suna nan suna cutar da musulunci wa iyaz billah na'am wa kana yaqulu innahu ajwabu man fihi da sadrihi ya kasance yana cewa wai lalle Allah ta'ala ajwab wato wato irin wato hudajje ne mai huji ne shi mai rami ne shi tun daga bakinsa zuwa zuwa kirje shi din rami ne wato akwai huji a nan wajen tun daga baki wa iyaz billah ya jingina ma Allah baki tun daga baki har zuwa kirjinsa wato a guje yake wa musammitun ma wa zalik amma duk sauran gabobin wa iyaz billah duk sauran gabobin tun da ya jingina ma Allah gaba irin na halitta dukan su gaba ɗaya suna rufe ne duk suna toshe ne gaba ɗaya sauran daga baki ne zuwa kirji a buɗe an gane wannan kuma wayannan mutane ba ko nauyi ba sa ji ba sa cin nauyi su jingina ma Allah irin wayannan sifofi din amma kuma ba su da nafsi a cikin alkur'ani ko hadisi an gane ai kawai suna kirkirowa ne kawai da san ransu da kuma duk abin da ya musu daɗi kawai su faɗa misali na'am ومن الرافضة من قال بالهلول بالأشخاص والمخلوقات daga cikin yan shi'a akwai wanda suke da fahimtar cewa Allah yana sauka a jikin mutane Allah yana sauka jikin halittu wato in sun ce halittu jikin dabbobi da kwari da bishiyoyi Allah ta'ala yana sauka idan Allah ya sauka sai ya to wannan bishiya din yana da siffa na allantaka in ya sauka a jikin mutum sai ya to mutum yana da siffa na Allah an gano wannan ko wa bitalihi ba'dul bashar to sannan kuma wato abin da ke bin wannan Allah yana sauka ga sauran mutane sauran halittu sauran mutane idan sun tsaya suna bauta ma Allah da kyau to za su iya zamantowa Allah ya sauka a jikinsu in Allah ya sauka a jikinsu su ma sun zama alloli kenan وهذا yastalzimu an yakuna ilahum jismun to wannan yana lazimtarwa ya kasance abun bautan su jiki ne min haula hululiyya daga cikin wayannan masu wannan ra'ayi akwai yan hululiyya daga cikin sufayi akwai sufayi kuma yan hululiyya masu ganin idan mutum ya dage yana ta zikiri yana ta zikiri to Allah subhanahu wata'ala zai so wannan bawan Allah in Allah ya so shi sai Allah ya shiga jikin shi an gane kamar yadda iskokai ke shiga jikin dan adam an gane sai ga dan adam yana ɗabi'a irin na mai iska to su ma suna ganin ubangiji yana sauka a cikin halittu an gane ana kiran wa'annan yan gululiya daga cikin sufayi Ah, wa min haula'il hululiyya as-sab'iyya daga cikin wayannan yan hululiyya akwai yan sab'iyya shi a cikin ma wayannan masu siffanta Allah da halittar masu aqidan hululiyya akwai masu aqidan hululiyya akwai masu aqidan ittihad shi kuma ittihad da Allah da bawa da an zama ɗaya baka iya bambantawa Allah da bawa sun riga sun sace sun zama abu ɗaya ne ittihad akwai kuma wahdatul wujud duk duniya gaba ɗaya ya zama Allah ina ba ta gane wannan wannan sufi idan ya yi zurfi yakan kudirce irin wayannan abubuwa an gane wannan ko za ga ya ce wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa man lahu illa rahibun fi kanisatin eh da kare da alade ba wani abu bane face abun bautan mu kuma abun bautan mu Allah ba wani abu bane wa iyaz billah face fada a cikin coci wato aqidan shi shi Allah yana nufin cewa duk duniya gaba ɗaya Allah ne kuma kai za ka yi mamaki anya za a samu musulmi mai wannan aƙida wallahi akwai kuma har yanzu suna nan yanzu a garin kaduna da garin kano ai kana jin labarin yan yan hakika ai su suna da fahimta ne na wahadatul wujud duk duniya gaba ɗaya Allah ne an gano wannan ko cewa yaya za a yi su bata lokacin su yi sallah an gane ai su ma Allah ne cewa menene ya laita shi'iri manil mukallafi ar-rabbu abdun wal abdu rabbun ya laita shi'iri manil mukallafi ubangiji bawa ne bawa ma ubangiji ne ya kai can ilimi na wane ne mukallaf ga ga ibn al-arabi a sufi ibn arabi ha ibn arabi sufi wanda ya littafin nan da kira futuhatul makiyya da littafin fususul hukum shi wannan bawan Allah yana ganin cewa duk duniya gaba ɗaya Allah ne saka shi ba zai bata ma kanshi lokaci wajen yin sallah ba tunda Allah ne shi ma Allah ne an gane kuma shi yana ganin masu bautan gumaka ba shirka suke yi ba yana cewa fir'auna dan aljanna ne shi har ma yana cewa innal ladzina takhazul ijla ma abudu ghayrallah wa'annan da suka riki dan maraki ba sun bauta ma wani Allah bane ba Allah suke bauta ma an gani wannan ko Ka kaga irin wayannan mutane za ka kuma suna da awon malanta suna da awon musulunci suna yin kalmar shahada amma kuma suke irin faɗin wayannan kalmomi na kafirci yanzu mutumin da ya faɗi wannan zai yiwu a ce musulmi ne shi ba zai yiwu ba misali akwai hallaj wanda ya taba cewa ma'abudi ta ta a cewa abin da nike bautawa yana karkashin diddige na wato yana taka ubangijinsa ƙasa da yake bauta ƙasa da yake takawa ubangijinsa ne wanda lokacin nan manya-manyan malaman fikiyu da malaman hadisi da malaman aƙida suka yi fatawa cewa ya yi rida aka kashe shi an gane wannan ku? to akwai irin wayannan masu irin wayannan miyagun aƙidu din na alladhina sammu aliyan ilahan wa shabbahuhu bi zati lila akwai yan Su ne mabiya abdullahi bin sabai al-yahudi wanda suka kira aliyu ta aliyu Allah yan shi'a ne an gane masu guluwi sun kira aliyu bin abi talib Allah wa shabahu bi zati ilah sun kamanta aliyu da zatin ubangiji walamma ahraga qauman minhum qalu la to a lokacin da aliyu ya ji labari cewa ga wasu mutane sun ce su mabiyanka ne suna cewa kai Allah ne aliyu ya zo ya musu nasiha ba su ji ba ya banka musu wuta to a lokacin da ya banka musu wuta ya kona su da wuta sai suka ce al'ana alimna annaka ila to yanzu ne ma muka gane cewa lalle kai Allah ne kai abin bauta ne mun ƙara ganewa saboda me lianna nara la yu'azzibu biha illa Allah saboda lalle wuta ba mai azaba da ita sai Allah tunda har kai mana azaba da wuta ya nuna lalle kai Allah ne an gane yan shi'a saba'iyya kenan an gane mabiya Abdullahi bin Saba wanda wannan Abdullahi bin Saba shine asalin wanda ya kawo shi'a shine asalin wanda ya haifar da shi a duniya a ashari'iyyatu wan numairiya. akwai yan shi'a masu sura shari'iya ko a kiransu an-numairiyya allazina qalu bi hululillahi fi a ashkhas wanda suke da fahimtar Allah yana saukowa cikin mutane biyar Allah yana sauka cikin mutane biyar Muhammadun wa Aliyun wa Fatima wal Hassan wal Hussein eh yana sauka jikin Muhammadu da aliyu da fatima da hassan da husaini to kaga wayannan su sun yarda da aqidan hulul ne su masu aqidan hulul suna cewa ne Allah yana sauka cikin mutum in ya yarda da shi in ya gamsu da ibadanka amma su masu wahadatul wujud su kawai duk duniya gaba daya Allah ne Allah kuma shine duniya duniya shine Allah da ƴan hulul in ana maganan fifiko in ana maganan gwanda-gwanda su suka fi sauki eh kaga masu aqidan hulul sun fi sauki akan masu aqidan wahdatul wujud masu wahdatul wujud su suna ganin duk duniya ne gaba ɗaya suka zama Allah su kuma masu hulul sai idan ka bauta ma Allah ka kusance shi da zikiri sai Allah ya sauka a jikinka in ji su to kaga mutanen da Allah ke sauka a cikin zikirin suna da iyaka amma sauran mutane da ba sauka a su ba alloli bane su kaga duk kalmomin gaba ɗaya kafirci ne amma kafirci wasu ya fi na wasu an gano wannan ku wazamu anna haula il khamsa aliha sai suka rai cewa lalle wa'annan guda biyar din duk alloli ne gaba ɗaya al khitabiyya an gane ku sannan akwai yan haddabiyya haddabiyya قالوا بإلهية الأئمة وبإلهية أبي الخطاب الأسدي kuma su yan haɗabiya suna da fahimtar allantaka na a'imma a'imma na shi'a manya-manyan imamai na shi'a duk alloli ne wa bi ilahiyati abil khattab al-asadi sannan suna ganin abil khattab al-asadi shi ma Allah ne shi banda wayannan imaman misali kaga duk irin wayannan abubuwa wato wajibi ne a ringa yin bayanin ga mutane dan mutane su zamanto suna akan basira a cikin addininsu. kasancewa da can an taɓa yin wasu miyagun akidu an gane kuma har yanzu akidun ba wai sun kwanta ba ne masu shi suna nan wasu daga ciki sai dai sukan ɓoye ne kamar 'yan shi'a suna da aƙidan taƙiya. ɗan shi'a na iya zamantowa yana da wata mummunan aƙida amma ba za ka gane ba saboda yana da ɓoye-ɓoye ina fatan gane to saboda ka wayan akidu duka gaba ɗaya ya kamata wajibi ne ga mutum ya san da su domin ya to akan basira cikin addininsa an gane kamar yadda wani mawaki ke cewa alimtu sharra la li sharri lakin li tawakki na san sharri ba wai dan sharri ba sai dan in kare kaina daga sharri wa man lam ya'rif al-khayra min ash-sharri wa qafi wanda bai san alkhairi daga sharri ba zai iya fadawa cikin sharri bai sani ba an fahimci wannan ko da kuma maganar Umar dan Khattab radiyallahu anhu yake cewa inna ma yanqudu al islam urwatan urwatan iza na sha'afil islam mallam ya arifil jahiliya cewa igiyar musulunci yana kwancewa gutsu-gutsu idan mutum ya taso cikin musulunci bai san jahiliya ba to kaga karkashin wannan mutanen da suke da'awan salafiya amma kuma ba sa magana akan kowa ba sa ma kowa raddi sai dan salafiya kuma in kaga sun yi raddi sai dan salafiya in yayi kuskure in ka ce me yasa ba kwa masu faye raddi sai ai kowa ya sabata tuni. me yasa ba kwa wa shi a raddi kowa ya sabata tuni. me yasa ba kwa wa qur'ani raddi kowa ya sabata tuni. shin yaya wannan fahimta na da kyau fahimta ne mummuna an gane malaman sunna sun yi ƙasa a gwiwa wajen raddi ga sufaye sun yi ƙasa a gwiwa wajen raddi ga shi'a duk inda malaman salafiya suke suna yin raddi ga kowace ƙungiya na bid'a na fatan gane ban taba jin malamin salafiya ya ce ai kowa ya san sufaye fatattu ne ba sai na yi wa'azi a kansu ba ban taba jin wannan ba an gane ban taba jin malamin salafiya ya ce ai kowa ya san wa ya gaya ma cewa kowa ya san yan shi'a fatattu ne idan kowa ya san yin shi'a fatattu ne me yasa wasu mutane ke shiga shi'a din idan kowa ya san cewa sufanci fatattu ne me yasa mutane da yawa ke fadawa cikin sufanci ai rashin yin bayani da rashin nuna wa mutane haɗarin wa'annan ƙungiyoyi shi ke sanyawa da yawa daga cikin mutane su faɗa cikinsu to sai aka samu wasu mutane yanzu wanda aka jarabe su da jahilci zan ce ko menene sai su ce gaskiya su ba sa raddi ga sufaye ba sa raddi ga shi'a ba sa raddi ga qur'aniyun in ka ji sun yi raddi kawai za ka ji suna raddi ne kawai ga yan hizbiya ko ka ji suna raddi ga yan sururiya ko su yi raddi ga 'yan uwansu salafiya ma ina fatan gani wani lokaci ma wato raddin da suke ba suna raddi bane akan gaskiya suna raddi ne kan kuskure amma kuma suna kyalan manya-manyan kungiyoyin bid'a masu hallakar da jama'a suna ta hallakar da jama'a ke me yasa ba ka wa'azi akan wayannan ai kowa ya san batattu ne an gane wannan ko to irin wayannan masu da'awar salafiya da irin wannan fahimta din kuna ganin sufaye ba za su yi farin ciki da su ba sufaye za su yi abota ma da su ai wayannan mutane ba ruwansu da mu babu ruwansu da shi'a babu ruwansu da yan qur'aniyun babu ruwansu da yan qadariya babu ruwansu da yan jabariya in kaga sun yi raddi to yan yan salafiya suka yi wa raddi ko kuma su yi raddi ga yan mumayya ina ba ta lura to amma kuma a ina aka taba samu ibn timiya yayi shiru ga sauran yan biri'a yana magana kawai kan ahlus sunna mun karanci majmu'ul fatawa na ibn timiya yanda yake ruddugu ga sufayi yake ruddugu ga shi'a yake ruddugu ga qadariya yake ruddugu ga jabariya yake ruddugu ga duk sauran kungiyoyi na bidiya bai ware ba kai har ma ya kai yana ruddugu ga kristoci da yahudawa da sauran kafirai masu bautan gunki yana ruddugu ga falsafa to wani zai ce ma kawai tunda kowa ya san kiristoci ba tattu ne ba sai an yi wa'azi a kansu ba kaga wannan ba aqida bace ta ibnu taymiya wannan ba aqida bace ta muhammad bin abdul wahhab muhammad bin abdul wahhab kashfu shubha fi tauhid da ya wallafa yayi raddi ne ga shi'a da sufayi irin shirkan da suke yi ko ba gaba to haka za ga malaman sunna akwai fatawa na musamman na ainihin ibnu bas da ibn usaimin da suka yi fatawa musamman akan sufaye da shi'a nan malamai ba sai to ai sufaye kowa ya san fatattu ne ba sai an tambaye mu kansu ba to yanzu an samu masu irin wannan masu da'awan salafiya amma kuma wato sharrin su gaba ɗaya ya kare ne kan yan salafiya yan uwansu to da suka ga cewa an gano su cewa sharrin su ya kare ne kan yan salafiya sai su dan dako sufaye su musu raddi so ɗaya so biyu sai su ci gaba da raddi ga yan salafiya za su yi raddi ga sufaye so daya kuma raddin ba wai na ilimi ba ne, kawai za su zage sufaye ne kawai ce sufaye arna ne kafire ne wa ma ce maganar su zindi kai sai su wuce an gane wannan ko amma in suka zo kan dan salafiya za su yi kwai su kyankyashe a kansa su kulla mai duk wani sharri na duniya nan gaba daya babu wani uzuri tsakanin su da dan salafiya in yi kuskure an gane akwai wanda daga cikin su da aka tambaye shi menene ya sanya wato sharin ku ya fi karewa ne kan yan salafiya suka ce domin su ne suke da'awa suna kan gaskiya tunda su suke da'awa suna kan gaskiya dole ne in sun yi kuskure sai an nuna musu kuskuren su ina ba san gane wannan to saboda haka su wayannan mutane kamar yan bid'a sun huta ne daga sharrin su ahalus sunna ne suke fuskantar wahalansu. kamar yadda yan khawarij wato musulmi ne ke shan wahalan kawari sauran kafirai na duniya sun huta daga sharrinsu to haka waye wayannan mutane suke Allah ta'ala shi kiyaye na'am an ce lokaci yayi go na'am wa alaikum salam eh hmm. wani malamin yanzu yi to yanzu in mutum ya san wannan gida ta shi'a wani abu za ka yi sha'awa kan shi'a yanzu mutumin da ya san yan shi'a su ne asalin kowane sharri kuma ya karanci a gidansu sai wani ya zo ya gaya ma cewa shi'a ta fi wani sunna za ka saurare shi kai ba za ka saurare shi ba Ka ba san gane wannan to shi yanzu shi din nan me yasa baya ma yan qur'aniyo raddi da kamar yadda na kawo muku misalin wannan wa asa adamu rabbahu fagawa din nan kaga wannan bawan Allah ki abin da ya faɗa to amma ba za ka taba ganin wa'annan mutane sun yi raddi gare shi ba su dai in kaga sun yi raddi ga wani to yana cikin sunna ne na ba san gani yanzu irin abubuwan da Abdul Jabbar yake yi a Kano ba za ka taba jin muryan wa'annan mutanen ba sai to ba ai kowa ya san Abdul Jabbar ba sace ne Ah, abdul jabbar wanda mutanen ƙauye wasu daga cikin suna gamsuwa da tunaninsa to sai kuma a ce malaman suna su yi shiru ai kowa ya san batacce ne to an samu wanda daga cikin su ma yana fifita abdul jabbar kan wani mai da'awan suna din har ma yana cewa zai ba abdul jabbar satan amsa domin ya kayar da wayancan masu da'awan sunna din ina ba san wannan kaga wannan zai nuna maka mutanen ba su da wani wanda suka damu da shi sai mutumin da yake alakanta kanshi da sunna sawa'un mai alakanta kanshi da sunna din yayi daidai ko yayi kuskure an gane a ka'ida ya kamata in zaka yi raddi duk wanda ya kuskure kuma a yi mishi raddi amma mutumin da yake da'awan sunna ahlus sunna ba salafi akwai usulubin da ake bi wajen masa raddi malaman sunna sun yi bayani sannan ɗan bid'a cikakken ɗan bid'a akwai usulubin da ake bi wajen masaranti malaman sunna sun yi bayani ba dai bane to amma wa'annan in suna raddi ga mai da'awan sunna kai zaka dauka irin tafsirin arnan nan ne zaka suna ji'ahili wawa zindiki ji suna faɗin wasu kalmomi tsigan jikinka yana yana tashi wa iyaz eh <laughs> wa alaikum salam e akwai sufayen da suke sufayen kala-kala yadda akwai mazhaban malikiya shafi'iya hanabila to su ma sufaye akwai mazhaban yan hulul akwai mazhaban yan ittihad akwai mazhaban wahdatul wujud duk akwai wani duk mazahib ne e akwai wanda zaka ya daina yin sallah shi to wai zai bautawa shi Allah ne Allah zai wa Allah azaba to ba zai yi ba za ga yazo yana shan giya yana luwadi yana kaza in kace haramun shi to waye haramta ni ne fa Allah ce ni ne na haramta zai ya sha giya kuma ya shi ne Allah tunda shi ne Allah shi zai wa kashi azaba ne <laughs> to irin wayannan suna bukatar wani mukabala irin wa'annan kawai zanadika ne suna bukata kawai a tsaye musu da hukuncin Allah ne kawai sun yi rida su dawo su gyara ko kuma a yanke musu hukuncin kisa kawai shi ne sai eh. insha Allah shi ke nugu? to yau maganan to an ce yau ne maganan gidauniya da aka ce za a yi ga ramadan ta matso ramadan ya matso sosai misali kuma ga shi ana da bukatan taimako sosai to kuma ga shi yau gidauniya ɗan uwa duk ba sani ba ba a sanar da su ba to duk da haka duk da ba a sanar din ba a haka nan za a za a nemi taimako ɗan uwa a taimaka fi sabila, inda aka saba taimakawa dai ya yi hallazi na amalu in tansurullah wai wa yusabbil damu na'am mala'ul zai karin bayani ko بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا بد من الرجوع إليه بالصلاة والسلام دائمين على خير كلب الأنام سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن من بإحسان إلى الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كما يدمع لي بياني cewa yau sati biyu da ake alkawarin cewa za a yi gudauniya na gudun ta wanda tafsir wanda malam suwana wanda da yake gabatarwa a wannan masallaci na malam bako mai albarka da kowa ya sai da ramadan ya karatu wanda sauran su ko kwanaki za a yi bare ke fara hamsin ma yi ramadan haka su Allah Allah su wani wata alayyar mana baiwa kada mai watsi da baiwa da Allah su wani wata alayyar mana Allah subhanahu wata'ala da azurta mu da samuwan malam yanzu karantar da malam yake bayanin da malam yake da har ba a karantar da mutane ba su fahimci miya miyagun akidu tuntuni akwai su har yanzu ma akwai su idan yadda kai to anan mu kadai fa kawai yan uwa don Allah ya za a yi sauran al'umma su kai su ba za su fa'ida su yan uwa za ka mu kira ga yan uwa don Allah kamar yadda nake ji kaina zai ba da gudunmawa don Allah to kowa ma ya sa a rashin yin gudunmuwa zai bayi don Allah ba kowa ma da ake wa ba addinin Allah ake wa kuma dacewa muke ne ba mu duk inda za mu dace ba wal Allah a salfiyar gudunmawar tafsir na da ke ba shi ne Allah ne duba ya maka rahama da akwai abubuwa da dama wanda mutum yana aiwatarwa bai san inda zai dace ba kawo wanda shi taro bari Isra'il a ina ta dace da maza Allah yake gaya mana in so ne gabacin akwai ta baiwar Allah ta ta shayar da kare ne ta aike ta mara kyau ne amma sanadiyyar wannan aiki da ta aiwatar Allah subhanahu wa ta'ala da shirama sai tausa ya gafarta mata babu ana cikin tafiya sai ga wani kaya sai ya dauke ta domin kada mutane su sanadiyyar ka Allah ya gode ne ya gafarta mai to ai shi ayyuka ko ayyukan da su da shi, bai san da shi dace ba game da abu musul ashari yake ba ya'yan shi yake ɗan tunatar ya'yan shi cewa ku dinga fi wani bawan Allah da so su gabace mu da Allah ya kawo wani bawan Allah wanda ya shekara saba'in yana bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala yana bautan Allah subhanahu wa ta'ala amma a cikin lokaci kaɗan sai ya daga wata baiwar Allah wata rinjaye shi fasikanci da fita sai sati guda aiki shegu shi amma kuma akwai wani abu da ya aiwatar Allah ya duba shi kuma Allah ya mishi rahama kai shi shi ne ya yi sadaka ko ya ba da gudunmuwa da gurasa da ba shi ya yi cancan a ba ba bayan ya tafi yana faduwa yana faduwa yana neman gafara tunanin shi ya da sabon Allah da ya je samu su bayan Allah wannan bayan Allah kone wani Allah da yake muka musu da gurasa yana ɗauko gurasa kulle yana ba su wani Allah sai shi da wurin ko da dare ba san da shi ba aka ɗauka aka ba shi bawon Allah da ya kamata a ba shi ba a ba shi ba sai yake tambaya wai laifin bai aka hana shi da ai na baya duk wanda nake ba kullun na ba su tuni dai ba a bada ba ubon Allah ne ya dauki wannan gurasa ya ba wannan wanda shine ake ba a kowane lokaci ya kura ko kuma shi na da bukata yana jin yunwa ya aje a mutu wannan al'amari yana so amma ya bar ba da sai kuma Allah ya tafi rayuwar shi Allah ya kuma mala'iku suka yi wannan aiki da yana alkhairi Allah ya gafarta mai sarki wannan gurasa da ya bayar amma ya ce kanka bai yana bukata ba amma da inda ya dace saka abin da ke shi ruwan tunani a nan wala Allah bayanin da ake tayyana na tafsirin na fahimtar da zaka dace ba sannan Allah subhanahu wataala ya mana bayani cewa manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya baiwa ga shiga su al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam su shi ma yanzu malam shi Allah subhanahu wataala ya mana baiwa ne shi kuma wannan koyi ne akan abin da manzo Allah ya yake akai da kuma sahabbai to mana sai yana alfahari da mu kuma sai ce tafsirin nan ya zo ba mu yi wani abu ba kamar yadda muna da wani gurup wanda mala ya alfahari da shi ya ji daɗin al'amarin ko wani taɓa wata da wani al'amarin ba amma har yanzu ɗan uwan da muke wani al'amari da su idan mun kira su ya kaza sai a ce za a yi za a yi za a yi kuma ga rabar yi da Allah ya shirye za a yi muna da sunan su da suna alifin mara rabi wallahi duk wanda kira sai ce zai zai zai shi ma na a cikin karatu da yake mana bukari ya kawo mana tarihin mu ko wanda ainihin ba musulmi bane dole da mutu sanarwa da wasallam ya tsari an jike shi an zama mai da jini an fasa mai koshi sannan ko mutanen maka suka ce in yi shigo za su cika da shi wannan bawan Allah ya ba shi kariya ya ce ya zo da kariya shi shigo ba wanda ya taɓa shi waka manzo Allah ya shigo amma abin da ya faru masu salatar ya wasallam da wannan bawan Allah yana raye ya ce in kyala wa'annan fisuno da aka kama sai kyale saboda menene saboda wani abu da yawon wa sallallahu alaihi wasallam ya bashi kariya hadisi na jirma ne kan samun da farko yana bayani akwai yan uwan suka bashi gudunmawa da ka kabilun da dangin sa akwai kuma su bada gudunmawa tun daga farko al'amari har zuwa ƙarshen al'amari sun tafi da manzo sun ba bashi kariya da faiko ya zo manzo sallallahu alaihi ya ba su wasu al'amura wanda bai ba wasu ba saboda gudunmawa da suka bashi saka da Allah malam zai taɓa manta da mutane su ba da gudunmawa akan wannan tafsirin kamar yadda muna koyi da abin manzo sallallahu alaihi wasallam bai manta da abin da mu din yayi ba yace da yana raye zai ba da kariya yace kyale su wallahi zai kyale su da su bisu ne a gama amma shi wallahi da zai ki ya kyale da kyale su da manzo Allah ya ba da sai ya ba dan uwa na dangin sa bai ba wasu so sun ba da kariya to nan zai manta da wannan gudunmuwar da muka bayar wallahi ba zai manta ba al'amuran sa ke gabatarwa tsakanin shi da Allah sai Allah ba tsara kamanta da ɗaliban da suka taimaka su biyan wannan da'awar ba ba zai kamanta da ɗaliban da suka ba da gudunmawa na tafsirin mai yasu ba amma idan muka ya baya tafsirin nan ya zo malam ce wayan ɗaliban shi ba ɗalibai na bane ina tunanin kai muna tare da su ga abin da da gudunmawa sun ji bayarwa amma ai in muka taimaki wannan tafiya na yi imani ga Allah wallahi malam ne taɓa wanta da ni wani abu ya zo wani ci gaba ya zo wani taimako ya zo wallahi malam sai ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari akan kowa amma matsalar nuna tare da shi sai mu fa'ida tun wannan kawai wani abu ya taso ba a mu da shi yanzu mun samu da malaki mun samu da malaki kuma sani ba a shi cewa yake a taimaka wa tafiyar nan da a wannan a taimaka wa tafiyar ba cewa yake a taimake shi ba yana da iyalai yana da matsaloli yana da komai amma bai taba cewa a taimake shi ba ba a taba tashi a makarantar nan ba a yi wajen sannan a ce a taimaki malam ba sai dai cewa ake a taimaki da'awa a taimaki tafsirin nan malam ya sha mana bayani babu abin da yake da yamin sa ko yake so idan ya fara sai ga ya ci gaba da shi irin wanda ce ga ya fara ya bari ga aƙidu na ko ga abubuwan da suka gudana da sauran idan har ba a yi bayanai ba dan mutane su idan su kenan mu kaɗai ne kuma idan su mai amfani a kan su an ta ɗinka kuma addini wasu yana da yarwa za ka yi wasan Allah ko ma a cikin ya ce mai gidan zai ba da gudunmawa don Allah ya tsanta zuciyar shi da ikhlasin shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya al'amarin da Allah subhanahu wa ta'ala idan mu muka ja baya ko muna cin wani zuci mana ina yin kawo misali masallacin nan Allah ya azurta mu da wancan tafsirin da aka yi ba wannan ba wancan aka aka bada gudunma da babu wanda ka kai aka zo da sabon zuciyarmu da Allah ya duba mun bada gudunma mun tsara duk tafsir mu na sai tsara dubu ɗari biyar da wani abu da ma rabiyo dubu ɗari biyar da wani ya ko dubu ɗari ba da ko dubu ɗari ma da shi mu da dubu sai Allah ya juwa zukatun wani bawan Allah ya zai ba mu gudunma a wannan masallaci ya zo mai inshallah aka yi akai aka yi abubuwa gashi nan wannan sha'awa da shi da Allah cewa wallazi na jahadu fina lanahdiyannahum subulana wala nasu bari a cikin Allah ya zai mu shi sai mu ne da za mu taimake su ashe in wa mu taimaki wannan awa ba kuma ce muna neman taimakon Allah sannan muna son wasu su mana yanzu so muke mu samu nagarta mu samu yi wanda yana da zango zango ne isa muka rike